وألقي السحرة ساجدين ba abin da masu wannan sihiri suka yi da suka ga girman ikon Allah da ayoyi bayanannu face suka faɗi suna sujjada ga Allah mai girma da buwaya.